wanda ya daidai da 27 ga watan August shekara ta 2000 muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi tafaddi li saharatil ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdulsalam Bali Allah ya saka mashi da alheri ba mu gushe ba muna karkashin fasli na uku wanda wannan eh, fasli na hudu wanda wannan fasli yana magana dangane da yadda bokaye suke yi wajen kiran aljani yayin da suke son za su yi aiki da shi bayan da malam ya gama mana shimfiɗa game da cewa su bokaye ba sa iya kiran aljani yayin da suke son aiki da shi sai sun aikata wani abu na fasikanci ko al'amarin ma da ya kai shirka ko kuma kafircewa Allah baki ɗaya sai ya ce a taƙaice akwai hanyoyi guda takwas waɗanda ya sani da bokaye suke bi waɗanda suke amfani da su wajen halarto da aljani hanyar farko kamar yadda muka ji malam ya ce hanyar da za su bi wajen godo suna roƙon aljanin saboda darajar manya-manyan shi ya daure ya zo ya ainihin yi musu aiki ya biya musu bukata hanya ta biyu ita ce hanyar yin yanka da shi wannan aljani a yanka wata dabba wadda za a ayyana ta musamman baka ba tare da an ambaci sunan Allah ba sa'an nan kuma ya ce hanya ta uku ita ce hanyar da aljani ainihin wato boka zai ɗaura alƙur'ani izu sittin ainihin a ƙafa shi ya shiga ban ɗaki yana ainihin takawa yana kalmomi na kafirci yana zagin addinin Allah yana zagin manya-manyan annabawan Allah ya ainihin shiga ya fito sai ya koma wani ɗaki sai ya zauna ya ci gaba da karanta wasu surkulle sai aljanin su halarto sai ya gaya musu maganar da yake son gaya musu dangane da wannan hanya musamman wadda za ka ji an ce ainihin boka ya taka alkur'ani ko ya tsuguna akan alkur'ani ya mai da alkur'ani kamar bulo guda biyu ya zauna ainihin nan ya taka qur'ani izo 60 nan ya taka qur'ani izo 60 sai ya tsuguna a tsakaninsu sai ya kashi duk ainihin sukan yi haka zaka ji ana cewa waɗannan abubuwa bokaye su ne shin wai wani abu baya samun su haƙiƙanin al'amari wani abu yakan same su wani lokacin saboda Allah maɗaukakin sarki wani lokacin ba wai haƙurin shi ne ke ƙarewa ba amma yakan nuna wa mutum iyakar shi amma su da dama Allah yakan yi musu istidraji yakan saurare su akan wannan kafirci nasu yadda ran da ya kama su kuma ba za su kubuce ba kamar yadda hadisin bukhari ya faɗi amma galibin lokaci ainihin wato sukan yi su haye lafiya sai dai wajen mutuwa su rina kansu ranar alkiyama kuma anan mai bala'i zai kunnu a kansu sannan akwai a najasa fariƙatun najasa ita ce rubuta alƙur'ani da najasa dan a yarda da ainihin wani shaiɗani sai ainihin ya turo ko kuma shi shaiɗanin ya halarto dan ya aiki ga ainihin wannan boka akwai kuma fariƙatun tankis rubuta alƙur'ani da ribas rubuta alƙur'ani a birkice to ainihin wannan na daga cikin hanyoyin da boka ya suke bi wajen ainihin su yardar da shaiɗanin aljani dan ya halarto akwai fariƙatun tanjim ita ce hanyar kiran wani tauraro tare da bauta wa shi tauraron to irin wannan hanyar ana tabajjuj da ita a wannan zamanin sai ka ji wane ya ce babban mutum ne minista ne ko darakta ne ko wani ne sai ce ya je an duba mishi tauraruwar shi an ce tauraruwar shi tana da haske ko kuma tauraruwar shi bata da haske ko kuma an ce kaza an ce wani yana harin tauraruwar shi an ce kaza karerai irin waɗannan sai ka ji an ce wanda aka haifa ranar kaza ga watan kaza to tauraruwar wannan ranar tana ainihin da hadari hadari zai rinka samun shi kaza zai rinka samun shi wanda ainihin aka yi mishi kaza ranar kaza duk al'amura na karerai waɗanda bokaye suke kirkira suna danganta tare da karerayin da shedaninsu suke musu wahayi Allah ya kiyaye akwai fariqatul kaffi ita ce muka ji za a samu yaro ne dan karami wanda bai balaga ba ya zan shi cikin tsarki a rubuta ainihin zane murabba'i a kan tafin shi na hagu sai ainihin kuma a zo a kawo wani abu kamar tawada da ainihin wato fulawa sai a sa a wannan hannu nashi a rufe idanuwan shi da wata takarda wadda aka yi wasu lambobi ko aka yi wasu haruffa a kawo hula a kifa mishi don ta rike takardar sa'annan bokan ya rinka ainihin maganganu na daga cikin ainihin abin da eh, wahidu abdulsalami bale anan ya takaita kaɗan wanda yake ba shi da ta'asiri ba shi da wata illa dan an bayyana shine a ƙashin gaskiya kamar yadda ya ce sukan ainihin yi amfani da wannan dangane da bokan da aka zo aka ce mishi wani abu ya ɓata irin wannan su da dama sai yaron yakan ce wa bokan ai ya ga wani ainihin yana tuka motar gashi nan ya kama hanyar gari kaza to wani lokacin yakan zan gaskiya ne aljanun sai su buɗe idan yaron su nuna mishi inda motar take ga inda aka sace ta aka yi da ita wani lokacin kuma ƙarya aljanun suke dan su haddasa fitina ne sai ainihin kawai a nuna wani wanda aka sani ake son ainihin a haddasa fitina tsakanin shi da jama'a sai a ce ai an gan shi gashi can ya saci motar mai yiwa ya kama hanya dama ya yi tafiya ya baggari shikenan sai a ce to daidai ranar da ya baggarin kuwa daidai ranar ne motar ta bata dan haka masu yin rukuya sai su a hankali duk maganar da aljani ya faɗa kakaf ba a yadda da ita matukar wannan aljani ya iya ya shiga jikin mara lafiya me yasa saboda fasiki ne Allah ku yana cewa in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan Allah bai ce in fasiki ya zo da labari ku yadda ba sai ce ku yi bincike me yasa an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina dan kar ku afkawa wasu mutane da rashin sani haka siddan kawai sai a je ana ruqya sai ka ji aljani ya ce ai wance ce ta yi asirin ai wane ne ya yi asirin to shi kuma mai yin ruqyar shi ma dan acaba ne a ruqyar shikenan sai ce to kun ji wance ce ta asirin dan haka sai ka ji an tafi kotu abin kunya yasa mas'alar ilimi ta zama abin tausayi a ƙasar nan sai a ce an je an yi ruqya amma rikici ya kare a police station rikici ya kare a kotu za a koma kotu rana kaza aljani zai yi jawabi kaza kun ga duk rashin sanin mutuncin ilimi ne a ƙasar nan yanzu dai al'amari ya gama fitowa ma ƙarar dai a yau fa A eh, Bill Clinton ya zo ƙasar nan jiya ko yana kan ziyara zuwa jiya zuwa yau ko eh to ya je wani ƙauye a Abuja eh, ƙauyen kaza kaza kaza kaza ko ya je har an bashi sarauta babbar sarauta kuma daga cikin sarautar Najeriya shine dan masani wane mutum Bill Clinton dan masani in ka ji sarautar dan masani a Najeriya ta Arewa ma'ana dan babban malamin garin dan masani in ka ji kama an cewa na dan masanin gari kaza wato uban shi ne babban malamin garin kaza wanda gwamnati da sarauta da jama'a gari kowa ya yadda uban shi malami ne to bilkilincin uban shi babban malami ne mu mun gani live a CNN live muka gani a CNN ana cikin yin aka nuna mana daɗin muɗimi muka gani aka kawo babban riga aka sa mishi aka kawo hula aka sa mishi har ma da ɗan anguwan nan taku ɗan muciya shi yake tafinta ɗan anguwan ku ɗan masani to kun ga rashin daraja ilimi in ba haka ba Bill Clinton ko America ba Yahude ne ba ba ma Kirista ne shi ba Yahude ne shi Bill Clinton ba Yahude ne kasaitaccen ba Yahude Allah madaukakin sarki ya kiyaye rashin mutunta ilimi ne da yake kawo haka amma mutane su sani aljani ba zai faɗi magana a ce shikenan gaskiya ne kaza kaza kaza kaza kaza a'a Allah ya kiyaye Allah ya tsare sai an bincika an ba haka ba ai watsi da wannan magana tashi in ko aljani har zai faɗi magana a ce to shikenan ba gashi aljanin ya faɗa ba ba gashi kaza kaza abinda ake so kai mai yin rukuya ma fa ka sani wannan maganan ma da kake da aljani ba haka aka so ba ya zama dole ne kawai kamar dan fashi da makami ne ya zo ya tare ka in so samu ne ina ruwanka da dan fashi kuma a tsaya ana hira ya tafiya ka wuri ya fita gidanka mana a'a to ka zo ne da matsalar rashin lafiya wurin malami kai kar ka zo da nufin ka zo a yi magana aljanin ka ji jawabin da aljanin zai ce. kai malami kar ka yi da nufin bari ka yi dan ka ji mai aljanin zai ce a'a za ka yi wa mutum karatu ne Allah cikin rahama shi Allah ya ba shi sauki shi yasa kana karatun nan mutum ya ce ya samu sauki ya tashi ya baka wuri ya samu sauki bukata ta biya to in aljanin ya halarto ne shine za a zo a koya maka yadda ake dan ba a koya maka ba shi yake kawo wannan shirman yake faruwa Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine yau sai malam ya ce a fariƙatu samina hanya ta takwas tariqatul asar hanyar amfani da wani abu da ke ɗauke da zufa ko gumi na shi wanda za a yi wa magani ta hanyar bokanci ko wanda za a yi wa asiri ta hanyar bokanci ɗayan abu biyu dan ana zuwa wurin bokaye don su ainihin yi magani akan cuta kaza ko a je wurin bokaye don su cutar akan wani da ainihin ba a ƙaunar shi to sai a sa a kawo hular mara lafiyar ko a kawo rigar shi ko a kawo hular wanda za a cutar ko rigashi ko takalmin shi ko wani abu nashi wanda ke ɗauke da zufar jikin shi shine fariqatul asar asar ma'ana abin da yake na daga jikin tufafin mara lafiya ko kuma shi wanda za a yi wa asirin الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي يتي وفي هذه الطريقة يطلب الساحر من المريض بعض آثاره من منديل أو عمامة أو قميص أو أي شيء يحمل رائحة عرق المريض yace a irin wannan hanya da ake kira a tariqatul asariya a tariqatul asar yace shi boka yakan nemi shi mara lafiya da ya kawo wani abu na daga ainihin abin da yake sawa min minjilin ko ainihin hankici hankacif hankici da yake dan share zufa jiki yake dan share dattin jikin shi sai a ce ya kawo au imamatin ko ya kawo rawanin shi au kamisin ko ya kawo taguwar shi au ayyi shay'in yahmilu ra'ihata arakil maridi ko kuma ma dai shi mara lafiyar nan ya kawo ko menene da ke dauke da ainihin wato wari na ainihin wato abin nan zufar jikin shi mara lafiya wani mutumin zai je kwankwaso ne mai ciwo ko baya ya ne mai ciwo ko kullum yana fama da ciwon kai tutur ko kuma kafa na ciwo ko kuma yana yawan mafarkai ko tana yawan zubar da ciki tsautsayi sai ya kai irin wannan mutumin wurin boka sai ka ji in boka zai bi irin wannan hanyar ne wannan zai bi hanyar diagnosis ne hanyar binciken gano mecece sai ce to a zo da hular mara lafiya ko a zo da takalmin shi ko tawul ko taguwa ko rawani ko ɗan kwali ko hijabinta amma da sharaɗin ya zama shi wannan abin da za a kawo yana ɗauke da zufar jikin mutumin me ake nufi da zufa ba wai sai ya jike da zufa ba a'a in dai har mutumin ya sa ba riga an wanke ba wato ya gogi jikin mutumin akwai warin jikin mutumin kenan summa ya aqidu hazal sai shi boka ya ainihin kulle wannan ainihin wato hankici da aka kawo min farafihi daga gefen shi ma'ana kamar a kawo sai ya tsagi gefe haka sili mai tsawo sai in aka kawo kamar zanin mara lafiya ko raunin shi sai shi bokan sai ya tsagi wani tsagi haka wani tsimma mai tsawo haka to sai kulli daga gefen farko na wannan ainihin tsimman in yi wannan kulli tsumma ya kisu miqdara arba'a asabe sai ainihin shi boka ya gwada daga inda ya kulla din nan sai ya gwada tsawon yatsa guda hudu tsawon yatsa hudu na ainihin tsawon wannan tsimman summa ko yumsikul mindila imsakan muhkama sai shi wannan bokan sai ya rike wannan ainihin wato hankici rikewa da hikima summa yaqra'u ta takasur sai ka je yana karanta inna a a'tainakal kalkausar dan ya ruɗe kawai shi ma malamin ƙur'ani sai an ji karatu ƙur'ani yake ai kaza kaza kaza kaza yaudara ce wannan suratul takasur ko eh alhakumut takasur eh sai karanta ainihin suratul takasur afwan nace suratul inna atayna sai karanta suratul takasur au ayi suratin qasida ko kuma ya karanta kowace sura takaitacciya karama gajeruwa kamar suratul inna atayna ka ko suratul idza ko tabbate da ko makamantan haka yarfa'u biha sautahu sai ya ɗaga muryar shi wajen ainihin karanta wannan sura summa yaqulu tal saman sannan sai kuma yazo yana faɗin wani surkulle shirkiyan na shirka yusirru bihi amma sai rinka yi a sirrance yana gama karanta alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun yana gama karantawa sai kuma kaga ya koma yana mimi da bakin shi yana mimi mimi mimi mimi da bakin shi sai ka dauka wata addu'a kuma yake ci gaba ta alheri to a wannan lokacin bokancin kenan can yayi ne dan ya ruɗe ka kace shi ma malamin qur'ani thumma yunadil jinna yana gama karanta wannan surkulle nashi sai ya kira aljanun wa yaqulu sai ce in kana ma bihi min al marad sababuhu al jinnu wannan mara lafiya da aka gwada wannan tsumma tsawon yatsa hudu in ya gwada daga gefen ku kiyaye yadda ga kamar kyallan nan haka ya riga ya kulle ya yi kulli ne da farko don ya zama mai shaida daga nan ne wai zai fara lissafi kenan to sai gwada yatsa ɗaya yatsa biyu yatsa uku yatsa hudu sai ya rike daidai inda na hudun yake kenan to sai ya zama daga wancan kulli da ke ƙasa yana lilo zuwa nan tsawon yatsa hudu ne sai ya rike haka cikin dabara shine sai zo ya karanta suratul takasur ko wata sura sai kuma ya zo ya ainihin wannan surkulle sai ya ce wa aljanu in wannan mara lafiya cutan nan tashi sababin ta aljanu ne suka sa to ku rage tsawon wannan ainihin gwaji da nai daga yatsa hudu ya ƙara ya yi ƙasa ya ragu wa in kana ma bihi min al'aini fa tawwiluhu in kuma kambin baka ne ko kambin ido aka yi mishi to ku karawa abin tsawo wa in kana min at-tibbi da'uhu kama huwa in kuma matsala ce ta likita to sai ku bar mana wannan ainihin tsawon abu gwargwadon yadda yake summa yaqisu marratan ukhra to tunda yayi haka sai zo sai sake gwadawa kun gane sai sake gwadawa ya ga ɗayan abu uku ne yanzu zai faru ba'a da zalika bayan ya gama wannan ainihin kalmomi ga aljanu fa in da qad tala an arba'i asabi in ya sami wannan ainihin tsumma ya karu daga tsawon yatsa hudu kala sai ka ji shi bokan ya ce mara lafiyan anta musabun bi ainin kai kambin baka ne ya same ka alhasad wato hassada ce ta kama wani ya maka kambin baka ko kambin ido wa in kana qad kasura in kuwa ya ragu kala sai ka bokan ya ce anta musabun bil jinni to aljanu ne suka same ka wa in hu kama huwa arba asade in ya same shi kamar yadda yake din nan wato yatsa hudu kala sai ce ma inda ka shay'un baka da wata cuta da ta shafi aljani ko asiri ko kambin baka ko kambin ido hab ila ila tabibin tafurun wani likita ya maka magani yanzu kun ga boka yayi wannan ne don me don ya bincike ya gane irin larurar da shi mara lafiyan yake fama da ita to in ya gano aljani ne to sai kuma a zo ana jin ɗaya daga cikin hanyoyin da su bokaye suke bi na maganin aljani. in ya gano sihiri ne sai bi ɗaya daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen maganin sihiri in ya gano kambin baka ne sai bi ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi wajen maganin kambin baka to matsalar kamar yadda ka ji ka gani na buɗe ta ne amma shi ya kawo a dunkule cewa bambancewa tsakanin sihirin da aljanu a'a su a wurinsu abu ɗaya ne za su gani shine in ya kasance matsalar ta faru ne ta hanyar aljani to shikenan sai kaga ainihin abin ya ragu daga yadda yake kamar yadda ka ji to in ya ragu din nan shikenan sai boka sai zo ya fara binciken to wani aljani ne waye ya turo shi yaya aka yi to shikenan daga nan ne kuma zai iya gane to asiri ne ko kuwa masu ne kawai aljanin ne ya shiga daga kan shi to shikenan sai ya magani gwargwadon irin yadda su bokaye suke yi in ko ya gane wannan lissafi yana nan yadda yake to shi kenan sai ainihin kawai ya ce to ka tafi wurin likita kamar yadda ka to ka ji wannan ita ce tariqatul asar a tariqatul asariya kenan irin wannan hanyar da suke bi in an zo musu da ainihin wannan abin da muke cewa malaman kungiyar izala ne ku ko malaman kungiyar dariqa ne ko malaman son zuciya ne ko wadanne irin malamai ne tsakanin ku da Allah ku rinka bincikawa shin masu yin ruka suna bin ɗaya daga cikin hanyoyin nan ga su waɗanda su ne suke tabbatar da cewa waɗannan hanyoyin magunguna kenan da boka yake bi kun taɓa kama wani malami yana yin rukuya a masallaci yana bin irin waɗannan hanyoyi kuma ku ƙaddara ko da kun ga wani yana da awar rukuya ike yi yana aikata irin waɗannan hanyoyin ya kamata ku a matsayinku na malamai ku bincika ku ce to wannan ba haka asalin rukuya take ba don ba haka ba ai a cikin ku malaman izala an rinka samun waɗanda suka rinka yin bankaura suna ƙetare haddin da izala ta ka'idance wajen wa'azi shi kenan sai a ce haka izala take a'a yanzu dan an samu wani dan izala ya wulakanta baban shi dama yan dariƙa suna yawo suna sharri ai yan izala suna wulakanta iyayensu kenan sai a ce to dama haka izala take haka ya kamata a yi tsakani da Allah sai a ce a'a wannan ba dan izala bane dan iska ne dan izala baya wulakanta uban shi shikenan an yi adalci kenan to in kuka je kuka samu ai ga wani yana hanyar ruqya amma ya cuɗanya da abubuwan da an tabbatar bokanci ne dan kamar yadda zaka zo ka ji ba da dadiya ba akwai waɗanda cikin harkokin rukuyan sun ɗibo wasu abubuwa da suke da alaka da bokanci sun ainihin saka a ciki to shikenan kai in ka ga haka ta faru sai ka ce a'a wannan ba ita ce rukuya shar'iyya ba wannan al'amura ne suka rikice mishi na yi muku isharar wannan a karatun baya in aka samu tsohon fasto ya musulunta to in ya zo ya yi karatu a musulunci to in ba sa'a aka yi ba to yana da haɗari dan in ya je karanto wasu kissoshi a cikin alkur'ani ko hadisi musamman na labarin annabawan da sai ga sun yi kama da wanda ya sani a cikin bible to in ya zo kawai sai ga app. Tun da ma abin ɗaya ne dama ya san kissar annabi dawuda da sulaimana a cikin bible ga kuma kissar annabi dawuda a cikin alkur'ani da hadisi to sai ya zama a cikin alkur'ani da hadisi ga iya yadda kissar ta zo amma a cikin bible ta zo da wani ƙari to sai ɗauka tun da kissar duk iri ɗaya ce ɗan ƙarin can na bible ba komai ba ne, in ya zo yana wa'azi sai ya haɗo muku har da ƙarin na bible to shi kenan sai ku ku ɗauka ai yanzu wannan malami ne yake wa'azi a kai misalin wannan ƙur'ani ya gaya mana an ɗauki annabi ibrahim an jefa shi a wuta amma wutan nan ba ta ci shi ba Allah ya ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima muka ce wuta ki zama sanyi kuma sanyin aminci ga ibrahima shi nan abin da ƙur'ani ya bamu labari amma wannan kisa ta zo a cikin bible cewa da aka zo jefa annabi ibrahim sai mala'ika jibril ya ce mishi shin ko kana da bukata sai ibrahim ya ce in dai gare ka ne ba ni da bukata sai ce to a wurin allah fa sai ce a in dai a wurin allah ne ai sanin halin da nake ciki da allah ya yi ya wadatar ba sai na roƙe shi ba hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tun da Allah ya san halin da nake ciki to ba sai na roƙe shi ba to wannan ƙarin da ka ji cewa da aka jefa Ibrahim a wuta sai mala'ika Jibril ya zo ya ce kaza suka ce kaza suka ce kaza to wannan ƙarin riwaya a Bible ya zo bai zo a qur'ani ba bai zo a hadisi to irin malamai fastoci da suka musulunta sai suka zo suna wa'azi sai suka ga af ai gashi cikin suratu ibrahim an kawo kissa annabi ibrahim kaza to amma ai mu mun san dan wani ƙari sai suka kwarmatse kawai sai suka faɗi shikenan sai ɗalibai sai suka ruwaita daga wurin su sai suka je suna bada labari haka to shikenan matsala sai ka je ka same ta kana karatun tafsiri sai ka ganta kana karatun ainihin littattafan tarihi na kissoshi sai ka ganta sai da malaman hadisi suka tsaya suka tace tsaba daga tsakuwa da rariya ta ilimi shine ilimin mustalawul hadis karanta littafin silsilal ahadith ba'ifa mujalladin farko misalin wannan ke. misali na biyu Allah ya ba mu labarin annabi Dawuda a cikin Alkur'ani da irin ainihin yadda mas'ala ta same shi da kuma rikicin da aka zo aka kawo mishi ya hukunci wannan ya zo ya ce ina da ainihin dabbobi guda casa'in da tara wannan yana da dabbobi eh, wannan yana da dabbobi guda 99 ni ina da kwaya daya amma ya matsa mana akan cewa sai na bashi tawa guda daya shikenan annabi Dawud da dan zanan sai hukunci yace lalle ya zalunce ka yaushe za a ce mai kwaya daya ya dauki dayan nan kuma ya ba mai 99 to wannan kissa haka ta zo a qur'ani amma a bible sai ta zo cewa wata rana annabi dawuda ya ainihin hau saman benen shi yana ran gadi irin yadda manyan masu kuɗi manyan sarakuna in aka yi gida sai a yi wata farfajiya a sama wadda illa asariya ta fito za a fito ana hawa ana jin daɗi ana shan iska wai annabi dawuda ya zo yana kyakkyawa sai ya hangi wata kyakkyawan mace tsirara tana wanka ya tsaya ya kalli matan nan tana wanka annabi dauda a yadda bakin su ya sari ɗanyen kashi su suka faɗi haka fa sai ainihin wai da ya sako sai ya ce matar wace ce na ganta kyakkyawa a gida kaza tana kaza tana kaza ce ai matar sarkin yakin ka ce oriya shikenan sai ya haɗa gadan gadan rundunar yaƙi ya ce a tafi yaƙi sai ya ce oriya ya wuce gaba sai ya kira wasu ƙananan kwamandoji ya ce duk yadda za ku yi a san yadda aka yi aka kashe oriya kafin a dawo daga yakin a lokacin wai shi annabi dauda yana da mata casa'in da tara shi kuma oriya yana da guda ɗaya da aka je sai aka kashe ainihin oriya sai aka dawo sai annabi dawuda sai ya aure mata oriya sai ya haɗa wai shine Allah ya turo mishi waɗannan mala'iku don su zo su nuna mai kuskuren abin da ya ƙarin riwaya da aka samu a bible kenan amma ga yadda ya zo a qur'ani to da suka tashi sai suka kwamatse sai suka yi muku wurin wa'azi duka shi shikenan sai aka ɗauka to wannan irin bala'in haka yake faruwa in aka samu wani tsohon malamin ɗariƙa in ya tube musulunta in ya zo ya fara wa'azi ya san abubuwa waɗanda yake na karatunsu na ɗariƙa da ƙare-ƙare da ƙarya sai ya zo yana karatu cikin Bukhari ko muwaɗa sai ya ga wani abu wanda ya ƙiris da abin da ya sani sai ya ƙara muku da waccan tatsuniyar tasu to kenan ku sai ku ce ai a muwaɗa ne ya karanta a ba muwaɗa ba ce asali muwaɗan tana nan iya hadisin sadara ɗaya ne amma sauran kuma to daga ɗariƙa ne ka sai ƙara mu yasa sai malamai suka ce in aka samu tsohon fasto da tsohon sufi suka tuba to ko sun yi karatu kada a basu su karantar da jama'a waɗanda ke da rauni a ilimi sai dai a basu in ma za su karantar su karantar da waɗanda ke ɗaliban ilimi ne amma fa su ma sun kware da ilimi yadda da zaran malamin ya saki hanya za su iya cewa malam yanzu annabin Allah annabi Dawuda ya tsaya yana kallon matar wani tsirara Ka ga sun taka malam birki ya san abin da yake kenan za su ce yanzu nan malam annabawa duk sun yi addu'a a cikin qur'ani daga cikin su hadda annabi ibrahim ya za a ce a nan annabi ibrahim ya ce ba zai roki allah ba tunda allah ya san halin da yake ciki to kaga irin waɗannan ɗaliban ba komai in yana karantar da su dan za su tsaya su casa kwakwalwar juna za su caji junansu za su yi munazara ilmiya munakasha za su rinka tattaunawa amma in kuka je kuka ɗauki tsohon ɗan ɗariƙa da ya tuba kuka danka wa yaran islamiyya shi kenan ma'ana surura kenan sai ta bi yana lalata su da kisoshi da tatsuniyoyi mun fahimci wannan to sai aka samu matsala matsalan nan da ta faru kamar yadda na fara faɗi karatunmu na shekaran jiya boka yana maganin aljani yana maganin sihiri yana maganin kambun baka fasto yana maganin aljani fasto yana maganin kambun baka fasto yana maganin asiri ka rinka kallo ga sunan a talabijin da gidajen rediyoyi da eh, mujallu da jaridu suna buga fasta ka ji ana cewa common sea wonders common sea kaza kaza ana talla a kono fasto ya sauka mai karama mai kaza kaza ana yawo da lasifika ana talla duk suna maganin waɗannan sannan malamin sunna kuma yana yin maganin aljani yana yin maganin ainihin asiri yana yin maganin kambin baka da izinin Allah to sai ya zama wannan kamata aiki sai ta ruɗe wa jahilai sai suka ɗauka ab to ai iri ɗaya ne ma a to ba iri ɗaya bane ya kamata ka gane wannan kowanne da hanyar da yake bi waɗancan biyun farko da boka da fasto suna bin hanyoyi ne waɗanda ba na musulunci ba malamin sunna ko yana bin hanya ce wadda ta tabbata qur'ani da sunna to in aka samu wani tsohon boka wanda dacin ya taɓa bokanci ya tuba daga baya sai ya zo ya ɗauki littafin sarimul battar ko wasu littattafai da aka rubuta a kan rukuya sai ga ab to ai ma ɗan bambancin kaɗan ne to tun da haka ne bari ya ci gaba da waccan hanyar dan haka misali ya saba da yana boka an aka kawo mishi mara lafiya sai an yanka bakin bunsuru sai an yanka kaza sai an yanka kaza sai zo yanzu yana yin ruqya qur'ani ya karanta aljani halarto sai aljanin ya ce ba zai fita ba sai an yanka baka ababa sai ta to ai shikenan ma wannan mai sauki ne kawai to sai baka ababa kawai a yanka shikenan ba komai kaga shikenan kaga kai da ka yanka ka zama arne kamar yadda shi dama arne ne ya kamata ka san wannan to me ya kai shi ga irin wannan shine rudewar da al'amarin ya mishi wannan ita ce cikakkiyar amsa game da matsalar da take damun mutane suna jin wani mutum a gidan rediyoyi gidan rediyon jigawa gidan rediyon kano gidan rediyon najeriya na kaduna ana sa shi dangane da matsalar rukuya a jimillance ya yarda da ita yana karfafar abin har ya ce duba littafin wahid bali sarimul battar duba majmu'ul fatawa ta ibnu taimiya mujalladi na sha tara duba littafi kaza sai ka ji yana ambatan littattafan sunna amma kuma sai ka ji in ya tashi faɗin abin yana faɗi da ƙari akan yadda ka sani to shine dan uwan ɗayan ne abokin tafiyar ɗayan ya kamata ka gane mun fahimci wannan ko to irin wannan shine ta'arudul adilla inda a cikin ilimin tauhidi ne wato ka kalli nan ka kalli nan sai ka ga abin yayi kama da juna sai kwakwalwar ka tafi gashi kenan sai ka tafi da abin ta hanya ɗaya, wannan ita ce hakikanin abin da ake son mutane su fahimta in ba haka ba bai kamata saboda ɗai son zuciya mutum ya karanta alkur'ani aljani ya halarto ya kore shi shi shikenan a ce to ai dama boka ne ke magana da aljani kai duk a duniya boka kaɗai ka sani yana magana da aljani in kana da tafsirin ibnu kasirin ka je ka duba tafsirin ibnu kasirin cikin suratul jinni ka gani tafsirin suratul jinni ga inda al imamul malamin sunna ne cikin malaman fiqh na hadisi cikin tabi'ai yayi magana da aljani gaba da gaba sai dai baya ganin shi amma ya magana da shi kamar yadda yanzu abin yana faruwa in kai ka taba zaman ƙauye zaka ji ya ce na taba haduwa na ji ana ta magana da ni ko ana kira na ko ana kaza wannan menene aljanu ne to irin haka al-imamu ya yayi magana da wani duk malaman hadisi sun yarda da al-imamu Ahmad thiqatun sabt suke mishi a hadisi imamu al-Bukhari ya ruwaita hadisin shi Imam Muslim ya ruwaita hadisin shi duk malaman hadisi sun amince da shi amma gashi ya magana da aljani duk su ba su gane kafiri ne sai kai yanzu da ka zo kungiyar izala ta nada ka kai ne malami yasa ya kamata mutane su ji tsoron Allah akan abubuwan da suke faɗi dan kana kin jinin wasu sun fara da da'awar sunna da sunan salafiya kana ga za su kashe maka kasuwa kana ga farin jinin ka zai ragu bai kamata ka harbe su da kalmar bokanci ba kar ku manta yan ɗariƙa babu irin sharrin da basu yi wa malaman farko na sunna na ƙungiyar izala ba suka ce in ka shiga izala sai an rubuta qur'ani da jini an baka kasha sai an maka kaza sai an maka duk waɗannan sharrin bai rage kaifin sunna ta gudana ba haka kai ma a yanzu da ka zama zindiki daga cikin malaman izala ka tabbatar da cewa sunnar da zaka ainihin soka wallahi da kai da sukar ka ba zai rage yaduwar sunna ba ku duba jama'a da a wannan tun tana ƙasa ba wanda ya ji ta su waɗannan miyagu daga cikin malaman izala su suka yaɗa ta aka ji ta a duniyar ƙasar nan su ne za su je su kafa wa'azi sai su ce ku yi hankali wasu suna nan sun fito suna cewa suna kira zuwa ga sunna bokayen masallaci ne sai ka ji su a jakan magori sai ka ji su a filin yau da gobe sai ka ji su a filin kaza su suke ta yaɗa abin sai mutane su tafi suna bincike shin su waye kuma bokayen masallaci sai ka je sai ka ga ah, an ce maka kai ka ji tsoron Allah Allah ke ba da sauki Allah ke ba da waraka za a yi maka magani Qur'ani da hadisi in kana da laya ka kona ta in ka taba zuwa wurin boka ka tuba to sai ka ga mutane sun ce a'a wannan kuma boka ne ashe wannan ya kamata ku tsaya ku yi nazari in dama kun san kun shiga izala ne don ku ruɗa kan ƙungiyar izala to gaskiya kun yi don wallahi waɗannan mutanen sun ruɗa ƙungiyar izala yanzu an kasa gane me haƙiƙanin gaskiya izala da take kwaya ɗaya kira take ƙur'ani da hadisi yanzu ta zama izalar gabas da izalar yamma izalar gabas da izalar yamma in waɗannan suka ce kaza waɗancan ko da da suna faɗin abin sai su su ce ƙarya ne ku duba dai ƙiri da mu zo aka samu shugaba guda daga cikin ainihin waɗanda suke shugabancin ɓangaren na izala ya ce yin sallama ɗaya a sallah ita kaɗai ce daidai wanda biye sallama biyu a sallah sallah shi ta ɓaci runguma hannu a sallah wai babu inda aka ce wannan sai dai sakin hannu har muƙabala suke har muƙabala ake da su a da su suka tabbatar da wannan to irin waɗannan zindiƙan to in duk sanda kuka ji mun jira bayan malaman izala da su muke in ba haka ba wallahi mu ma yan izala ne gaba da baya ƙyanƙyasa haihuwar izala ba ma suka izala ko kaɗan amma waɗannan zindiƙai billahi lazi la ilaha illa huwa duk sanda ka ji mun jira a kansu to kar ka taɓa tunanin wai waɗannan malaman sunna ne aka jira a kansu kar ka bambance waɗannan da su da su fir'auna don zaman ka a cikin kungiyar izala ba fa shi ne ainihin zai sa ka zama musulmi ba a'a sai in ka yi sunnar da gaske ya kamata mutane su gane wannan izala ba wata gida bace wadda duk wanda ya shiga ya shiga gidan mun tsira a'a sai shi da kansa ya zama shi din sunnar yake bi amma ba haka mutane ba za su shiga cikin kungiyar izala suna dukan sunna kuma da an taba su su ce kun ji ana sukan shugabanninmu kun ji ana suka kungiya waɗannan 'yan communist ne yan gurguzu ne waɗannan bai kamata a kyale su ba san bai kamata a kyale su ba a tsaya a bayyana mutane hakikanin al'amari dan abin da suke zuwa suna cewa kenan ana suka kungiyar izala ana suka malaman izala ana suka yan izala ai mu din yan izala ne mu din malaman izala ne masu da'awar izala ne amma matsalar da take faruwa ita ce an samu wasu daga cikin malaman izalan ne sun ki gaskiya kiri da kiri akan sani ba wai akan jahilci ba a saboda kiyayyar Allah kawai to dan menene za a raga musu kuma an ta bin su musu nasiha a'a su kawai neman suna suke yi tunda dai ba su suka zo da kaza ba to ba a yadda da wannan abu har wa'azi suke suna daga wannan littafi suna cewa ga jawahirul ma'ani na masu ruka wai wannan sarumul battar wai shine jawahirul ma'ani na masu ruka to ana yin ruka tun kan a rubuta ainihin asarumul battar ai me yasa ba su daga sahihul bukhari sun ce ga jawahirul ma'ani na masu ruqya ba me yasa ba su daga muwadda ba don a cikin bukhari akwai babur ruqya kitabu tibbi babur ruqya bukhari yace maka ga idda annabi yake ruya ga yadda sahabbai suke mata cikin sahabbai ga annabi mala'ika jibril yayi duk sai da ya kawo yana cikin sahihul bukhari to me yasa ba daga wannan an ce ga jawahirul ma'anin masu ruqa ba shi yasa abubuwa ne na son zuciya shi yasa muka ce inda gaske ne wai a share fili mana a zo a zauna amma da za a share filin a ce a zo a zauna a tattauna sai su ce za a yi yaki wallahi in aka sai an yaki za a yi kisan kai za a zubda jini shikenan dan a fasa zaman magana ce ta fata baki kuma zo a zauna mana a kura mai karya in aka gama kuma a ɗaga hannu a ce Allah ya saukar wa da mai karya jafa'i da bala'i da masifa kada Allah ya bashi cikawa da imani dan menene za ku tabbatar da mutane duk mutumin da kaji ya ce ka zauna bai da gaskiya ne wallahi wallahi mu muna shirye za mu zauna da yan ɗariƙa za mu zauna da yan shi'a za mu zauna da yan kirista za mu zauna da zindikan yan izala ku kiyaye wannan da kyau amma kar ka zo wai dan muna cewa yan izala yan uwan mu wai ka ɗauka wai dan ka lalace wai shikenan wai kai a rufa maka asiri me ya haɗa da kai a rufa maka asiri ai kaji muna yan izala yan uwan muna nufin yan izala yan izala na gaske ga sunan irin su malam ba mai shinkafa Allah ya ji kare irin su yakub musa kabancan su habibu kaura su to irin yan izala an ka ji muna yan izala yan uwan to waɗannan muke magana amma zindiki da kai kana suka hadisin manzon Allah ka ka riga kai ridda ka zama arni ina ruwan mu da kai ba abin da ya shafe mu da kai at-ta'liqu ala hadhihi at-tariqa malam yace ta'aliki akan wannan hanya da bokaye suke bi awwalan na farko at-talbisu ala al-maridi waɗannan irin bokaye wannan hanya da suke bi suna ruɗa mara lafiya haisu yarfa'u usahiru sautahu bil qur'an yayin da ya zan shi bokan yana daga muryar shi yana karanta alqur'ani ko li yadhunna al maridu annahu yu'aliju bil qur'an dan wai mara lafiyan ya tsammaci cewa shi bokan nan yana magani ne da qur'ani walaysa kadhalika kuma abin ba haka yake ba dan in ya gama karanta qur'anin me yake karantawa surkulle yake karantawa to kaga sai ya rudi mara lafiyan cewa ai da qur'ani yake magani wa inna masirru fi talsam allazi asarra bihi sirrin wannan maganin nashi yana cikin surkullan da yake yi a sirrance ko bai karanta wannan surar ba bukatar za ta biya tunda dama aljanin da yake wa aiki wannan surkullan suke so ba surar ba surar yane ne dan barazana kawai saniyan na biyu al bil jinni neman taimako da aljanu wa munadatuhum wa du'a'uhum da kuma kiran su aljanu din da kuma gayyato su da yake yi don in ya gama karanta wannan surkulla sai kiraye aljanin ya rinka gayyato su yana neman cewa in abin nan sihiri ne su yi kaza in abin nan ainihin tambun baka ne su yi kaza in abin nan harkar likitanci ce su yi kaza sai ce kullu hadha shirkun billahi alazim duk wannan ainihin shirka ce ainihin ga Allah wanda yake mai girma shi yasa masu yin ruqya sai su kula eh kar ka zo kana ainihin kokarin fitar da aljani wannan aljanin ya ce ba zai fita ba ka ce to a kira wani aljani ya zo ya taimake ka wajen ka fitar da shi a'a ai qur'ani na maganin komai qur'ani magana Allah ne magana Allah gaskiya ce abin da yake damun mutane shine kai in ka fara rukuya sai ka ce yanzu yanzu kake son bukatar ta biya matsala ce a hannun Allah zaka yi wa Allah dole ne ita kanta ruku'ar ibada ce tunda mece ce addu'a ce to sannu sannu zaka yi ta yi in aka karanta Fatiha kafa bakwai yau da safe a zo a karanta yau da yamma an karanta kenan to Allah ta malam yaya ne abin har yanzu a ce ana nan ana roƙon Allah kuma ku yi hakuri Allah zai bada sauki to ai mun ga har yanzu ne abin babu canji sai ake to Hajiya ai ba ai wa Allah dole ai alhaji ai ba ai wa Allah dole ku yi hakuri a ci gaba da roƙon Allah ake yi ina fatan mun gane wannan Allah ya shirya da mu haka zaka yi ta jawo hankalin su zaka ji ladabin da ma zaka yi wa mutum in ya zo wurinka yana neman magani sai ka zauna ka wa'azantar da shi aqida shi ka musuluntar da aqida shi tukuna ya je wurin boka ya istighfari an ba shi zanin yan bori ya je ya kona yana da laya ya je ya kona duk sai an kwashe duk wata shirka da wata fasikanci sannan a zo a yi alwala kaga ko boka bai cewa alwalan ma cewa yake a karya ta tukuna shi da yake arni kaga malamin suna ko sai ya ce kai da za a yi wa ruqyar ka je kai alwala kai da za ka zauna wurin kai ma kai alwala shi ma malam sai ya alwala kaga musulunci za a yi amma boka kaji aka ce ma in ma da alwala sai sa a karya ta in kuma ainihin wato za a yi aiki sai a nemo yaron da bai da alwala ko kuma a zan cikin janaba shi yasa ka rinka bambancewa to duk in wahidi ya gama maka wannan sai zo zai ce maka kuma ga alamomin ma dai da ake gane boka duk a huta gaba daya asalis na uku aljinnu fiha kadhibun kasirun ka sani da cewa aljanu akwai ƙarya cikin su da yawa kun gane wannan da kyau wannan Allah ne ya tabbatar da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. a cikin alkur'ani Allah ya ce yulquna sam'a wa aktharuhum kazibuna aljanu suna aiko wa da bokaye maganganun da suke jiwa da sama daga sama yace kuma mafi yawancinsu makaryata ne duk al'ummar da aka ce mafi yawancinsu makaryata ne ya kamata ka rinka takatsantsan da su abu na farko kenan kar dan ya zo ya ce maka aini musulmi ne a musulmi nawa ne suke yan damfara a cikin kuna sahu ɗaya mutane a to dan ka aljani ya ce maka to ai ni musulmi ne ni dan uwanka ne musulmi ni ai bana ƙarya kace ƙarya kake fasiki ba ka ƙarya ka shiga cikin mara lafiya kana cutar da shi ai na zo in kare shi ne a ce ba a son kariya ka kariya Allah ake so fita ka ba mutane guri kawai haka ake yin abin tsaye tsaye ba wani ladabi da zaka yi mishi fasiki ne mun fahimci wannan da kyau ko to aljanu akwai ƙarya da yawa tare da su qur'ani ka je shaida hadisi yazo cikin bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in suka je suka jiyo magana guda ainihin da hirar da mala'iku suke yi aljanu sukan dora junan su wannan ya hau wannan sai su tsani sai su tafi na can kololuwa in ya jiyo hirar da mala'iku suke sai jiho na kasa da shi haka har zuwa na kasa na ƙarshen su sai rugo da gudu ya zo sai gaya wa boka in ya gaya wa boka ya ƙara gishirin da ya ƙara kuma shi ma boka ya ƙara nashi gishirin na ƙarya akan haka sai zan sai cuɗanya wannan magana da ƙarya ɗari to shi ne sai ka ji boka ya faɗi magana sai a ce to ai kaza da ya faɗa gaskiya ne to sai ya ƙara da ƙarya guda kaza kuma Allah ya kiyaye sai malam yace fa ma yudrika anna hadha al sadiqun ta yaya ne zaka gane cewa wannan aljani mai gaskiya ne au kazibun ko ainihin makaryaci ne ba za ka iya sanin haka ba dan yana gaya maka magana babu yadda ta yaya za ka iya gane cewa makaryaci ne ko mai gaskiya ne fi hadha al-amr game da wannan al'amari sai mala yace wa qad ikhtabarna ila ba'd hadhihi as-sahara haqiqa mun jaraba wasu ayyuka na daga ayyukan da bokaye suke yi me yake nufi an jaraba in aka tara wani aljani a halin shi mara lafiyan da kafin ya zo wurin malamin sunna ya je wurin boka in aka zo sai a ji shi mara lafiyan ya ce na je wurin wani boka ya ce matsalar tawa sihiri ce wahid bali ya ce sai muka jaraba irin wannan aikin wannan maganar da bokayen suke faɗa waɗannan mutane sai mu gane cewa ƙarya ne boka yake aljanin ƙarya ne sai a zo a samu shi boka ya ce sihiri ne sai a samu a aljani ne kaɗai ya shiga ba sihiri ba ne shi boka ya ce kambin baka ne sai a samu sihiri ne ya ce wa kadista barna fi ila ba'a a sahara hayanan kanu sadiqina mun gwada wasu daga cikin ayyukan da su yan sihirin suke wani lokacin sai mu gane abin da suke faɗin gaskiya ne in suka ce sihirin ne sai a yi rukuya sai a gane sihirin ne wa ahyanan kasira wani lokacin kuma so da dama kanu na sai mu ga ainihin su bokayen ƙarya suke haisu ja'ana ba'dul marba yayin da muka samu wasu mara lafiya sun zo wurin mu wa zakara anna sahira qala lahu aka sami shi wannan mara lafiya yace ya je wurin boka boka ya ce mishi indaka ainun kana fama da kambin baka ko kambin ido ma qara'na alaihi alqur'ana yayin da muka karanta mishi alqur'ani nafaqa alaihi jinniyun sai wani aljani ya magana akan harshen shi mara lafiya walam yakun bihi ayn sai muka ji babu wani kambin baka wa gairu zalika kafir yace sabanin haka da waɗansu abubuwan ma da yawa waɗanda irin haka duk sun faru me yake nufi ma'ana wani mara lafiya ya je boka ya ce mishi ainihin kana fama da kambin baka ne muna karanta mishi alkur'ani sai muka ji ba wani tambin baka ba sihiri kadai aljani ne ya shige shi kawai dan ya cutar da shi aka kori aljanin ya fita kaga anan an gane ƙarya ainihin wancan bokan yake malam yace wa rubbama yakunu hunaka turuqun ukhra la a'lamuha kaji waɗannan hanyoyi takwas da lissafo maka waɗanda boka ke bi wajen gayyato aljani ko sai yace me yiwa akwai wasu hanyoyin ma daban da bokaye suke bi waɗanda ni ban san su ba amma dai waɗannan na sani su na gaya maka Don in fallasa asiri gwargwadon yadda kai za ka guji abu ina fatan jama'a an gane wani yanzu wannan ya kawo ne don ka ji irin yadda ainihin suke ah, akwai hanyoyi da yawa da za su bi don bokaye mutane ne masu neman kuɗi masu neman suna masu neman duniya in sun ga an gano su tanan su kauce in sun ga an gano su tanan su kauce in an tona asirin su tanan su abin nan don fitowa wannan littafi ina gaya muku sai da ya kusa ya haddasar da yaƙi yaƙin musulmi da musulmi a ƙasar masar domin shi malamin ɗan ƙasar masar ne wahid abdulsalam bali yana cikin garin kufur sheikh a can ƙasar masar amma ya rubuta wannan littafi ne a madina lokacin yana madina da zama to a lokacin da ya rubuta littafin aka buga aka aika dama shi wa'azi yake akan yayi karatu akan aƙida da kuma alfiqhul muqarrab yana wa'azi a garin su ana ta kaya kaya kaya kaya Allah ya taimake shi sai ya tafi Madina sai aka dan huta a garin to an dan huta ashe yana can yana hado musu makamin kare dangi kuma shikenan kuma sai aka ga ab wahidu abdussalam balin nan da ya fitine mu akan wa'azin aqida aqida aqida yau kuma ma ga littafi ya yana tona asirin kuma bokaye to shikenan fa sai aka fara rikici nan da nan matasa sai suka ɗauki littafi ga littafi wahidu bali ya rubuta ga kasusuwan da ya karantar da littafin ya haɗa ya aiko littafi ya yaɗu kasusuwa suka yaɗu aka fara rukuya aka fara wa'azi aka fara tona asirin bokaye sai fa kuma ƙasar masar ta nemi rikicewa saboda me akwai bokaye zunzurutun bokaye a ƙasar masar tun irin gugguɗin waɗanda fir'auna ya ainihin gayyato aka yi wa annabi musa taron dangi to wannan matsalar sai ta sa eh har yanzu wallahi ƙasar masar akwai gaggan bokaye abdul fattah tsuki da na ce wata ran zamu zo da bayani akan shi nan ai dan ƙasar masar ne abdul fattah tsuki yana ƙasar masar in ya kwada maka kira kana nan ƙasar ku najeriya sai ka ji saboda bokanci kana zuwa sai baka labari ka zo da kaza ka zo da kaza ko kuma ka zo ne dan ka jaraba shi ta hararren boka ne daga Kano sun ta tafiya wurin shi don su tabbatar da abubuwan da yake faɗi akwai littattafan shi matsafi ne cikakken matsafi amma sai ka ji ana cewa radiyallahu anhu rahimahullahu kaza kaza ana babban malami ne karamomi ne kawai mutane ne basu gane ba Allah ya kiyaye alamatun yu'rafu bihas sahiru alamomin da ake gane boka sai ka tsaya da kyau ka ji mai yiwa kai malamin ka yayi maka wa'azi a masallacin juma'a ko a wa'azin mako ko a wa'azin baki ɗaya ya ce maka duk mai yin ruqya boka ne to sai malam ya ce to ga raba gaddama yanzu ka aji abin da aka gaya maka na son zuciya ga magana cikin ilimi ga wasu alamomi guda goma sha uku waɗanda duk wanda ka gani tare da irin wannan alamar to boka ne ko kuma bokanci yake ku kiyaye wannan kalmomin na biyu suna da ma'ana in aka ce boka to wanda ya san aikin da yake bokanci ne kuma shi ma ya yarda shi boka ne akwai wanda yake asali shi ba boka ba ne amma yana bokanci bai sani ba sai ka je ka samu wani malami ne a zaure rubutun sha yake yi wa wani ne ya bashi cewa in aka rubuta kalma kaza a cikin allo aka yi murabba'i kaza to wannan ainihin tana sa kaza tana sa kaza tana sa kaza shikenan haka aka gaya mai sai rike ne yana ta cin abinci kaga wannan asali ba boka ba bane tunda asali shi ba ya bi hanyar bokanci ba ne wani samun wannan to amma wannan abin da yake sai zan bokanci ne to sai a yi mai tanzihi don haka in ka ga ɗaya daga cikin alamomin nan tare da mutum to ya tabbata yana wani aiki na bokanci ya rage in yana yi da sani ne to ya tabbata boka ya tabbata kafiri in kuma yana da jahilci ne to sai a ce wannan ainihin wato aiki ne na bokanci ka ji tsoron Allah ka bari malam da ya ce alamatun yu'rafu bihas sahiru alamomin da ake iya gane boka da su idza wujidat alamatun wahidatu min hadhihi alamati ahad mu'alijina fa huwa sahirun bila adna raibin malam yace in aka samu alama ɗaya daga cikin alamomin nan ga wani daga cikin masu yin magani ka tabbatar da cewa wannan boka ne ba tare da shakka ba ko da karamar shakka wa hadhihi alamatu hiya waɗannan alamomi su ne ga su awwalan alamar farko al marida an ismihi wasmi ummihi in har je wurin mutum yace yana maganin aljanu ko maganin sihiri ko maganin kambun baka ko shi ne maganin gargajiya ne ko shi magori ne ko wane ne shi sai ka ya tambaye ka sunan ka ya tambaye ka sunan mahaifiyarka to boka ne don ka'idar bokanci in za a yi wa mutum asiri sai an nemi sunan shi sai an nemi sunan uwar shi ku kiya abu na ɗaya in za a ainihin boka zai wa mutum magani sai ya nemi sunan shi ya nemi sunan uwar shi shi wanda za a yi wa asirin za a yi wa asiri a kashawa ne sai a nemi me sunan shi me sunan uwar shi za a yi asiri za a yi wa wani maganin aljani ko maganin asiri sai a nemi me sunan shi me sunan uwar shi yadda suke yi shine a farko in ba ku manta ba mun gaya muku bokanci ilimi ne mai zaman kanshi wanda zuwa ake ake koyan shi tun daga alifin ba'un ɗin shi har zuwa ka sauka yadda suke shi ne sai suka ce huruful hija'iyya harufa alifin ba'un ta'un sa'un waɗannan harufan larabci sai suka kasa su gida hudu suka ce duk wani harafi da ka gani daga cikin harufan larabci to zai faɗa ɗayan cikin karkasuwan nan akwai kashin da suka sa shi gidan turabi na biyu nari na uku hawa'i na hudu ma'i turabi wato waɗannan haruffan duk mutumin da sunan shi ya zan da sunan mahaifiyar shi suna da yawa irin waɗannan haruffan to an yi asirin za a ƙona da wuta ne shi yasa aka ce nari ma'i ya zan sunan shi da sunan mahaifiyar shi an samu haruffa masu yawa waɗanda suka dace da haruffan ruwa sai ai sai a sa a ruwa ko kuma hawa'i sai a rataye iska ta kaɗa ko kuma turabi sai abin ne a ƙasa gwargwadon dai yadda abin yake misali a ce sunan wannan da za a yi wa asiri muhammadu ɗan maryam to muhammadu sunan uwar maryam sai a ce to a cikin sunan muhammadu harafin munjaye ya fi yawa a cikin sunan maryam harafin munjaye ya fi yawa sai a ce to da ɗan da uwar sun haɗu akan mimun sai a dubi to harafin munjaye a cikin wanne kashin yake daga cikin karkasuwan nan hudu sai aka gano cewa yana cikin karkasuwar ruwa ne don aka yi asirin sai a sa a ruwa kun ji yadda suke yi menene yasa bokaye ba sa tambayar sunan uba wannan kuma karatu ne mai zurfi sai an ci gaba da aƙida saniyan na biyu ya akhudhu asaran min asarin maridi kaga ainihin wato mai magani ya karbi wani abu na daga cikin abubuwan da mara lafiya ke sawa kamar ainihin saubun ya karbi ainihin wato tufafi kamar ya ce a kawo zani na mara lafiya ko a kawo hula ko makamancin haka mun fahimci wannan sai ce kalansuwa ko hula mindil ko hankici fanila ko kwali duk ya tambaya a kawo waɗannan abubuwan in dai har ka je wurin wani mai magani ya ce to ka je ka kawo hularka ko ka kawo ainihin wato rigarka ko ka kawo ɗan kwalin matar ko ka kawo kaza to wannan boka ne salisan ahyanan ya hayawanan bi sifatin muayyana wani lokacin zaka ji shi irin wannan mai magani ya nemi a kawo wata dabba da wata siffa ayyananniya liyazbahaha don ya yanka ta wala yadhkuru smallahi alaihi amma in yazo yanka ba zai ambaci sunan Allah ba liyadhbahu dan ya yanka ainihin wannan dabbar wala yadhkuru smallahi alaihi ba zai ambaci sunan Allah wajen yankan dabbar ba wa rubbama labbaha bidamihi amakinal al'alami min almarid wani lokacin in ya zo yanka dabbar sai ya tarba jinin haka sai ya rinka shafa jinin yana shafawa mara lafiya inda ya ce ne mai ciwo auyar yarmi bihi fi makanin kharibin. ko kuma in ya yanka dabbar sai ka ga ya ɗauka ya je ya jefar da ita a wani kango ko wata tsohuwar rijiya ko wani wurin shuri ko wani wuri dai da jama'a ba sa yawan kai da komowa duk wanda ka je wurin shi dan matsalar magani ya ce ka kawo dabba mai siffa kaza mai siffa kaza mai siffa kaza wannan mutumin boka ne kun ga a ne ne mana tambihi a baya cewa yanka ya kasu kashi biyu akwai yanka na musulunci akwai na kafirci in ka je wurin malami da bukata ya ce to shi dan a samu gwargwadon abin da ya sauƙaƙa rago ko tinkiya ko akuya a yanka a yi sadaka a yi tawassuli Allah maɗaukakin sarki saboda dabbar da aka yanka aka ciyar da mutane sadaka ko saboda tuwo da aka dafa ko shinkafa ko abinci da aka yi aka ciyar ya Allah ka biyawa da bukata wannan malamin sunna ne amma in ka yana cewa a kawo 'ya'yan kwikwiyo ko a kawo ainihin baƙar kaza ko a kawo kaza mai butsa ko a kawo kaza wake-wake ko kaza mahaukaciya ko harara garke ko wasu abubuwa irin waɗannan kaji yana faɗi ko a kawo nonon mace ko a kawo farjin mace ko 'ya'yan marenan namiji ko azzakarin namiji duk waɗannan ko 'yan jarirai duk irin wannan in kaji ya ce a kawo yana ayyana haka to wannan ka tabbatar da cewa boka ne Allah kiyaye rabi'an na hudu kitabatu talasin rubuta surkulle duk inda ka je wurin wani mai magani kaga ya rubuta wani surkulle ya ainihin wanke maka ya ce ka sha ko ya rubuta wani surkulle ya ce ga wannan ka je ka rinka rubutawa yadda ka ga wannan dan akwati haka to ka je ka rinka rubutawa a allo da waɗannan zanunnuka kana kwafiya kullum kana sha to wannan boka ne khamisan tilawatul azaimi wat talasini ghairil mafhuma karatun ainihin surkulle da maganganu waɗanda ainihin wa suke na shirme waɗanda ba a iya fahimtar su sai ka zo wurin mai magani sai ka ji ya dafa ka ko kuma ka ji tsaye ko ka ga ya juya baya ya hau faɗin wasu kalmomi waɗanda ba ka fahimta abin da yake faɗi su ba larabci ba su ba ainihin abin wato wasu kalmomin da suke faɗi yaran aljanu ne ku kiyaye wasu kalmomin da ka ji boka ne yaran aljanu ne aljanun ne za su ce mishi in kana da bukata kaza ka ji irin abubuwan da za ka rinka karantawa sai ya tashi ya ne sai ku ji yana ba kwa fahimta ba larabci ba ba hausa ba ba turanci ba ba yaran aljanu ne yake yi wasu kuma kalmomin za su shirya mishi abubuwan da zai rinka faɗi ne kaɗai na shirme kaɗai na shirme dan dai su nuna in ya nan to kamar Allah ne da ya shar'anta maka in ka miƙe sallah ka karanta fatiha za ka gana da shi ko to su ma sai su shar'anta wa boka duk sanda zai gana da su ya karanta waɗannan abubuwan ko da su kansu sun san ba su da ma'ana sai su ce da zaran kana son ganin mu ka faɗan kaza kawai shikenan to duk wanda ka ji ka je wurin shi ya hau irin wannan surkullan to boka ne sadisan na shida i'ta'ul maridi hijaban baiwa mara lafiya laya yahtawi ala murabba'atin bidakhiliha hufun aw arqamun ya zama ainihin ita wannan laya a cikinta sai ka ga an zana wani ainihin da'ira haka mai kwana hudu murabba'i an kawo wasu haruffa ɗai ɗai ɗai an sa a ciki ko wasu lambobi duk wanda kaga ya ɗau laya ya baka irin wannan to ka tabbatar da cewa wannan boka ne domin laya dai dama kafirci ce kakku wani ta'awili laya manzo Allah ya ce laya kafirci ce don haka laya kafirci ce wanda ya baka laya ya zama kafiri kai da ka karba ka zama kafiri ka je wurin boka don haka laya ba kyau jama'a kuma ku sani da cewa matuƙar mutum yana da laya in aka bugo mishi asiri in ma hadda wani tsari a jikin shi yana karyewa da za ka yi zikirorin nan da manzo Allah ya ce suna tsare mutum la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma ko kafa 100 da safe hadisi yazo sahihi cikin muwatta musnad abu daud eh, bukhari muslim manzo Allah yake Allah zai tsare ka daga sharrin duk wani shaytani a wannan yini to da za ka yi wannan ka samu tsari ko kana kawo laya ka ɗaura a jikinka to shi kenan wannan tsarin ya kau duk wani tsari da ke tare da kai na musulunci idan ka sanya laya tsarin yana karyewa shi yasa laya bala'i ce yanzu da kake ji na in kana da laya ko guru ko kambu ko kina da laya ko guru ko kambu ko ka sa wa ɗanka ko kin sa wa ɗanka ko ka yi kafi a gidanka ka tabbatar da cewa in baka sani ba musulunci ya baka hanzari sai ka je ka cire za ga mutum ya sai sabon gida sai a samu manya-manyan layu tafka tafka ga sunan kamar faɗin tafi an kawo an kafa a kofar gida da ainihin kahon rago in ba dan kai sakarai ba ne ragon da bai iya tsare kanshi daga sharrin wukan liman ba ranar babbar sallah shi ne zai iya tsare ka daga barawo ya shiga gidanka sai a ce wai barayi in sun je gidan wane sai a ga gidan ya zama ruwa ko a ga gidan ya zama dutse ko tsafi ne waɗannan abubuwa sihiru takhyil ne shi ma barawan dan mara gaskiya ne dan haka gidan yake zaman mai dutse inda malamin sunna ne wata bukata ya kamata mutane su fahimci matsalar nan jama'a da zaran mutum direba ne ya sai sabuwar mota sai kaga an bashi manya-manyan layu ya sa a jikin tiyari direba nawa ne ya hadari ka je ka sa musu tiyarin gashi nan cike da layu me yasa layin ba su mishi wani abu ba ya kamata mutane su gane laya dai a musulunci hadisi ya zo sahihi cikin sahihul cikin musnadul imam ahmad da ainihin sunan abi dauda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shirka ce shi yasa ka gane matukar da laya tare da kai to duk wani tsari da ke jikinka ya karye abu na ɗaya kenan abu na biyu karyewa wannan tsari ta buɗe jikinka ferere duk wani aljani zai iya shigar ka kai tsaye duk asirin da aka mako maka kai tsaye zai iya shigar ka laya kambu guru kake da su za su iya shiga to matsalar da na ɗauko mana bayani a ɗazu ita ce a ce ai an je gida kaza za a yi sata ɓarayin suka ce sun ga gidan ya zama dutse ko gidan ya zama ruwa wannan sihirin takhil ne abin da ya sa ɓarawan fasiki ne don haka har aljanun da aka sa suke gadin gidan a ƙarƙashin wannan layar suke iya sihirce idan shiga gidan ya zama ruwa ko kuma gidan ya zama dutse ko makamancin haka da malamin sunna ne zai je mas'ala ta kama aka ce a je za a kamo wani a gida kaza yana guduwa ya shiga gidan sai gidan ya zama dutse ko gidan ya zama ruwa wallahi malamin sunna yana zuwa babu yadda zai ga gidan ya zama ruwa ko ya zama dutse sai dai ku da ke gefen gurin amma shi kanshi a gidan shi yadda Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa waɗannan matsaloli ya kamata al'ummar musulmi su fahimce su da kyau babu ainihin wato alaƙa tsakanin ruqya da ainihin bokanci yanzu gashi kaji ana cewa yana daga cikin alamar boka shine ba da laya to kaga kamar bayanin da na faɗi ɗazu yanzu mutane nawa ne suke zaune a surayensu a zaururukansu suna ba da rubutun sha da laya amma su da katon bai za su ce su ba bokaye bane to amma me ake nuna maka ba da laya aiki ne na bokaye in kana yi sai ka tuba ka bari kana da ɗa sai ka ga an sa mishi wani guru ko wani zare fari a wuya ka ka kafirin zare da gurun duka kona su kuma mutane su fahimta in an samu irin waɗannan abubuwa in an tuba an bar su ba zuwa za ka yi ka ajiye ba a'a laya ce guru ne menene ka ƙona su ko da abin da aka rubuta a cikin layar na alkur'ani ne sai ka ƙona me dalilinmu mu akan haka shine sa'ad da rikici ya rikici cikin sahabbai game da karatu na alkur'ani na usman ya sa aka tsaya aka yi ta haƙiƙi aka tabbatar da ƙur'ani guda ɗaya sauran ƙur'anan da aka rubuta su ba daidai ba sai sayyidina usman ya tattara su ya ƙona su dukkan sahabbai ba wanda ya aibanta shi akan haka shi yasa ko qur'ani kake da shi yanzu ya tsufa ya tattake ka bar shi nan ya bangale yara su dauka suna wasa da shi ba kai laifi ba in ka tattara shi sai ka sa kananzir sai ka kona shi abin da yasa binnewa ike da hadari ka iya binnewa ya zan bai rike ba wani ya je bai sani bai tsuguna ya fitsari akan gurin to da haka sai ka kona shi kawai don haka laya ce guru ne sai ka kona kar ya zama kuma kai kana nan kana tsoron in ka kona laya wani abu zai same ka to kai mushriki ne ka tabbatar da cewa kana tunanin to ai layar ko da dai na tuba na bari amma kuma karan kona ta wani abu yasa har yanzu kana nan mushriki sai ka musulunta kana tabbatar da cewa laya kafirci ce to kawai ka sa ka kona ta ba abin da zai same ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye sabi'an abu na bakwai an ya'tazila an nasa muddatan mu'ayyana fi ghurfatin la la tadkhulu hash shamsu zaka ga ainihin irin waɗannan bokaye zaka ga boka ya umarci mara lafiya akan cewa mara lafiyan ya ƙaurace wa mutane gwargwadon wani lokaci ayyananne a wani ɗaki ya je zauna a wani ɗaki wanda rana ma ba ta shiga ɗakin a rufe ƙofa a rufe windo a sa labule duk a tattoshe ko ina wa yusammi al'ammatu alhijba jahilan gari sune al'amma suna kiran irin wannan ɗaki alhijiba wato ɗakin da ainihin ya shiga don ya samu tsari don ya samu katanguwa to in har ka ji malami ya ce eh, ka je wurin mutum da nufin magani ya ce maka ka je ka samu ɗaki kaza ka zauna gwargwadon kwana kaza ko kwana arba'in ko makamancin haka kar ka sake rana ta rinka shiga ɗakin to wannan boka ne ba malami ba ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to ga karatu ya yi karatu kuma ga lokaci ya ƙure insha allahu ta'ala